Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya jin mu a tashar VOA Africa akan mita 200.5 da ke birnin Yamai ko kuma tashoshin FM na rediyo amfani sarauniya fara'a nomad dalol da kuma niya ana kuma iya jin mu kai tsaye a faɗin duniya ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne tare da Jummai Ali a mu na safe daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke Washington DC. Da farko ga kanin labaran duniya. Taron kolin yaƙi da cin hanci da rashawa da ake a birnin London ko kuma aka yi ya buƙaci Amurka da Birtaniya da su nazarci manufofinsu da rawar da suke takawa wajen baiwa biliyoyin dalolin da aka sato mafaka. shugabar kasar brazil ta ce za ta kalubalanci matakin da majalisar dattijan kasar ta dauka na yi mata shari'a tsige ta ma'aikatar kare muhalli a najeriya kuma ta ce hare-haren da 'yan yakin sa kai ke kaiwa a yankin niger delta mai arzikin mai zai mai da hannun agogo baya to za mu je a cikin cikakkun labarai an jima kaɗan Bisa yunkurin rage raɗaɗin talauci a Najeriya musamman bayan janye tallafin man fetur za a farfado da zangunan tarawa da kuma kwasar kayan amfanin gona zuwa bakin teku don sayarwa ƙasashen duniya. tattalin arziki shine abin da zai dauki hankalin mutane yanzu a duba ciki a gani abin da jihohi za su yi saboda su rage talauci su rage rashin aikin yi sannan su samu kuɗin shiga Su kuwa kungiyar rajin kare muradun mutanen Arewa a Najeriya da suka yi zanga-zangar janya tallafin man fetur a lokacin shugaba Goodluck Jonathan sun yi barazanar cewa za su sake yin irinta. idan a ce wani abu ne ya sauya na bayanai ko kuma na fahimtar su to kamata ya kafin su cire tallafin nan su zo su mai 'yan najeriya bayani dalla-dalla akwai shirinmu na lafiya uwar jiki amma da farko ga cikakkun labaran duniya Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Taron kolin da aka yi akan yaƙi da cin hanci da rashawa jiya Alhamis a birnin London lokaci ne da ya kamata Amurka da Birtaniya su yi nazarin manufofinsu da kuma rawar da suke takawa wajen baiwa biliyoyin dalolin da aka sato mafaka. Biliyoyin dalolin da 'yan siyasa masu cin hanci da kasashe masu tasowa suke satowa. Taron kolin na London ya ɗauke mai da hankali akan yaƙi da cin hanci a duniya. ya kuma ɗauke laifi daga shugabanni da jama'a afirka ya ɗora wa bankuna da sauran kamfanonin ƙasashen turai waɗanda su ne suke cin moriyar kuɗaɗen da ake satowa laifi prime minister ingila david cameron ya ba da sanarwar ɗaukan wasu matakai ciki har da kafa rajista da niyyar tilastawa kamfanoni bayyana sunayen mutanen da suke yin harkoki da su matakin da jami'an Burtaniya suka ce shine irinsa na farko. shugabar kasar brazil dilma rousseff da aka dakatar daga aiki ta lashi takobin cewa za ta kalubalanci wannan mataki shugabar ta lashi wannan takobi ne bayan majalisar dattijan kasar ta jefa kuri'a 56 na amincewa da kuma 22 na kin amincewa domin a yi mata shari'ar tsige ta daga mulki bisa zargin cin hanci da kuma dakatar da ita daga gudanar da harkokin mulki na wucin gadi a yayin da wasu ministocinta cikin hawaye suke kewaye da ita shugabar shugaba dilma ta yi amfani da jawabinta wanda akila shine zai zama jawabinta na ƙarshe a matsayin shugabar kasa wajen dagewa akan cewa ita bata aikata laifin wani laifi ba kuma ƙoƙarin tsige ta da ake yi ba komai bane illa yunkurin juyin mulki ita dai shugaba dilma rousseff tsohuwar 'yar yakin sunkuru ce mai ra'ayin makisanci wadda ta yaƙi mulkin kama karya na soja a ƙasarta a shekarun 1970 Babbar ƙungiyar ma'aikatan mai da gas ta Najeriya da ake cewa Pengassen ta ja hankalin duniya akan halin da ake ciki a saboda sake kunno kan hare-haren 'yan bindiga a yankin Naja Delta na Najeriya. Haka kuma ƙungiyar Pengassen ta yi nuni da cewa kamfanonin mai da dama suna kwashe ma'aikatansu daga wuraren ayyukansu a yankin. Ita kuma ma'aikatar kare muhalli ta koka da yadda hare-hare a yankin mai arzikin mai ke mai da hannun agogo baya. ga wakilin sashen Hausa Lamido Abubakar Sakkwato da ƙarin bayani. Ko da yake dai ayyukan mai na ci gaba da gudana a wasu sassa waɗanda har haren ba su kai gare su ba a yankin mai arzikin mai. Comrade musta Ochika shine shugaban gamayyar ƙungiyoyin TUC a jihar Rivers kuma ga abin da yake cewa Yana cewa ne abin takaici ne abin da ke faruwa a yanzu a yankin na Niger Delta musamman bisa dalilai biyu na farko yanayin harkokin tattalin arzikin ƙasa ya tabu sa'an nan kuma na biyu hakan na shafar yarjejeniya tsakanin kamfanonin mai da kuma hukumomi kan cinikin mai da ke gudana kaga ya shafi samar da ayyukan yi na masu zuba jari a kasar har-haren kan bututun mai na illa ga muhalli ministan kasa a ma'aikatan muhalli ta najeriya ibrahim usman jibrin wamban nasarawa ya bayyana matsayinsu na ma'aikatar kare muhalli ya ce ta ka kalli wannan al'amari ta fuska biyu ne na farko gurɓata muhallin nan babban magana ne na biyu ta fannin tattalin arzikin ƙasa shi ma jidali ne babba don wanda ya san abin da ke faruwa a najeriya yanzu ya san ana ɗan samun matsaloli na samun ah, wutan lantarki kuma an san cewa wutan lantarki nan kan samu ne saboda irkal gas da ake samu da ke haɗe da gurɓataccen man nan na fetur kafin a tace ta to idan aka samu matsalan da ya kai ga fasa bututun mai komin ƙanƙantarsa yana da illa babba in ka zo ta fannin muhalli wanda shi ne abin da mu aka ba mu hakkin tallafawa hankalinmu ba a kwance ke ba a kullum muka samu labarin an yi barna don ce duk inda ta dube ta. Sakamakon dai waɗannan har-hare na 'yan bindigar yankin Niger Delta a yanzu alƙalamma sun nuna cewar ƙasar ta Najeriya kan haƙo gangunan ɗanyen mai kimanin miliyan biyu da rabi a kullum. Yanzu tana haƙo ɗanyen mai kimanin miliyan ɗaya da dubu ɗari shida ne kawai a kullum. Mun gode Lamido kuma waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wakilan Amurka da Kanada da kuma Turai sun fice daga bikin rantsar da shugaban kasar Uganda jiya Alhamis. Wakilan sun ɗauki wannan mataki ne a saboda kasancewar shugaban kasar Sudan Umar albashir wanda kotun ƙasa da ƙasa da ake cewa ICC ke tuhuma da aikata laifuffukan yaƙi da kuma furucin da shugaba Yoweri Museveni ya cewa shi kan yanzu baya goyon bayan kotun ICC. jiya alhamis ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce wakilan amurka sun fice daga bikin rantsar da shugaban uganda a saboda kasancewar shugaban sudan labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka da ke washington dc Bisa yunkurin rage raɗaɗin talauci a Najeriya musamman bayan janye tallafin man fetur, za a farfado da zangunan tarawa da kuma kwasar kayan amfanin gona zuwa bakin teku don sayarwa a ƙasashen duniya. Ga rahoton wakilinmu Nasiru Adamu El Hikaya. gabanin zaman kungiyar kwadago yau juma'ar nan don ɗaukar matakin kalubalantar gwamnati kan janye tallafin fetur jami'an hukumomin gwamnatin na faɗar hanyoyin raya tattalin arziki da za su mai gurbin dogaro ga fetur ko rage raɗaɗin da tsadar litar fetur ɗin za ta haddasa wa al'umma shugaban hukumar kula da hadadar kasuwanci ta ruwa shifas council dr hassan bello ya ce raya cibiyoyin saukewa da ɗibar kayan amfanin gonan manoman najeriya da sauran kayayyakin kasuwanci don saidawa a ketare zai taimaka ainihin wajen samar da kuɗaɗen shiga ga miliyoyin mutane hassan bello wanda ke magana kan cibiyar kasuwanci ta Funtuwa ya ce matsayin irin waɗannan cibiyoyi da hukumar za ta kafa a sassa daban-daban na Najeriya tamkar tashoshin bakin teku ne na doron ƙasa ga yankunan Najeriya da ba sa bakin tekun Atlantika. Tattalin arziki shine abin da zai dauki hankalin mutane yanzu a duba ciki a gani abinda jihohi za su yi saboda su rage talauci su rage rashin aikin yi sannan su samu kudin shiga wannan tasha muna son a dinga kawo kaya ko kuma a dauki kaya zuwa wasu tasoshi abinda zai kawo shine zai kawo masana'antu in kai kana katsina ba sai kaje lagos ko port harcourt ka in kai oda kaya ba kana iya kawo kaya daga ingila daga germany a sokar da su so ita ma tashar jirgi ce abinda da muke kira inland port albarkacin gona muna son a sarrafa su a kai su don yanzu dole a mai da hankali kan noma shi kuma wanda ke da alhakin yin wannan tasha a kamfanin alhaji umar mutallab suna nan sun dage sun samu mutane daga germany da an fara wannan tasha zaka ga kasuwanci ya bunkasa tattalin arziki ya bunkasa dama masana tattalin arziki irin su yushau aliyu abuja na ganin fara aiwatar da kasafin kuɗi zai iya taimakawa wajen rage kunci a gajeren zango kamar yadda aka zabura aka aminta da shi to a yi maza maza a fito da kuɗaɗe waɗanda ya shafi abin da zai zaburar da tattalin arzikin ƙasan wajen biyan 'yan kwangila a kan kari wajen samar da abin da zai taimaki noma da wuri abubuwan da za su taimaki masana'antu da kuma ƙirƙiran aikin yi to duk abin da aka tsara na samar da aikin yin nan to a maza maza a samar da kudaden da wuri da abin da ke hannu. Dr. Hassan Bello na da ƙwarin gwiwar muradun gwamnatin Buhari na kan torba. Wannan gwamnati ce tana aiwatar da abin da ta yi alkawari ga mutane in allah ya so wannan abin da muka yi za ka ga mu ɗauki kayan mu mu kai kasashen waje ba kullum wai mu a ce mu shigo da kaya ba dole mu sa tattalin arzikin mu ya bar dogara daga man fetur na lura cewa rashin yi wa jama'a bayani mai gamsarwa kan janye tallafin da ya zo a bazata shi ke haifar da shakkun karuwar kuncin da talakawa ke ciki tsohuwar gwamnatin jonathan dai da ta rage tallafin mai ta bullo da wani shiri na rage raɗaɗi shuwafi amma saboda illar cin hanci da rashawa tsohon shugaban hukumar janar martin luther agwai ya yi murabus da nuna shirin bashi da wani tasiri in za a tuna gwamnatin buhari ta zo mata soke shirin shin a yanzu za ta kirkiro wani shirin ne na daban da talakawa za su yi ajiyar zuciya nasura da malika ya murar amurka daga abuja najeriya talakawa Su kuwa kungiyar rajin kare muradun mutanen Arewa a Najeriya ne suka fara barazanar cewa hakika fa za su tafi irin zanga-zangar nan da suka je a lokacin da aka ce za a jinya tallafin man fetur a lokacin shugaba Goodluck Jonathan. Ga wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da cikakken rahoton. ba abin da za mu san na ibtila'i ne daga Allah Allah ya sauko da shi, Allah ya daidai ta lamarin magana ta domin Allah ban ji daɗi ba ma'asi tuba ya zuwa ubangiji Allah kawo mana sassauci gaskiya a rayuwa a dinga yin adalci saboda shugabannin mu da su mana adalci za mu ji daɗi in ba su mana ba kuma kaga ba za mu ji daɗi ba mutane su gane yanayin rayuwa yadda take shi wannan shugaba namu ba mamaki laifin ƙarin kuɗin man nan ba daga gare shi bane maganar man fetur babban abin da za mu iya cewa akai shugaban ƙasa ya kamata duba wannan magana a tausaya wa talakawa a samu a samu rangwame a cikin wannan al'amari sunana lawal abubakar to mu dai abin da za mu ce to mun ji dai abu ya zo lokaci daya da ba mu taɓa tunaninsa a wannan mulki na janaral muhammadu buhari ba to muna tunanin insha allahu alheri ne kun goyi ba kenan eh to ai ko ba ma ko muna so ko ba ma so abin da muka zaɓa ne muna tunanin alheri to kullum alherin muke tunani Wasu 'yan Najeriya kenan a nan Kano ke bayyana ra'ayinsu dangane da matakin gwamnatin tarayya na cire tallafin man fetur tun daga shekaran jiya Laraba. Sai dai kungiyar kwansan Arewa Citizens mai rajin kare muradin 'yan Arewa wacce ta fara gudanar da zanga-zangar mana don nuna kyamar cire tallafin man fetur lokacin da gwamnatin shugaba Goodluck Jonathan ta yi yunkurin hakan a shekara ta biyu, ta ce a yanzu ma a shirye take ta kira gangamin zanga-zangar. Barista Audu Bula Mabukarti shine gaban kungiyar. Gaskiya a fahimta ta wannan ƙari abin takaici ne abu na farko shugabannin wannan gwamnatin da duk wanda suke kewaye da shugaban ƙasa da su muka yaƙi cire tallafin man fetur a wancan lokacin kuma a yanzu sun zo sun ƙara ba tare da sun tuntuɓi mutane ba idan a ce wani abu ne ya sauya na bayanai ko kuma na fahimtar su to kamata ya kafin su cire tallafin nan su zo su yi mai 'yan najeriya bayani dalla-dalla da hujjoji gamsassu in muka gamsu cewa a cire sai a cire amma kaga a wancan lokacin wancan shugaban har kwamiti ya kafa suka dinga zagaya suna wayarwa mutane kai cewa ga dalilin da yasa za a cire muka yarda amma yanzu shugaban kasa ya je ingila ya zaman shi kawai yasa aka cire tallafin mai a najeriya ba tare da an yi ma kowa bayani ba wannan zai nuna maka cewa shi shugaban kasar nan duk da kaunar da muke masa shi wato ya dauki yan najeriya ba a bakin komai ba yana ga komai zai iya yi ba tare da ya mai yan najeriya bayani ba abu na biyu lokacin da aka hakaito wajen yin aiki wajen cire tallafin nan bai dace ba yanzu ana cikin lokacin matsala farashin dala ya tashi farashin kayayyakin abinci da na masarufi sun tashi wancan makon shugaban kasa ya ce yana sana da wahalar halar da muke ciki kuma zai maganin abin kawai sai yanzu ya ɗebo gishiri ya ƙara zuba a ciwon namu ban goyi baya ba muna kira fada shugaban kasa ta fito ta yi wa 'yan najeriya bayani dalla dalla dalilin da ya sa suka cire wannan tallafi in ba su gamsar da mu ba mu ce ba mu yadda ba su mayar in kuma suka ki mana bayani sai mu fito mu yi abin da muka yi wancan lokaci. me za ku yi zanga zanga barista audu bula mabukar kenan shugaban kungiyar concern arewa citizens Tuni dai ita ma kungiyar kwadago ta Najeriya LLC ta yi tir da matakin na gwamnatin tarayyar Najeriya tana mai cewa nan gaba kaɗan ne ma magabatan kungiyar za su yi taron gaggawa domin ɗaukar matakin da ya dace game da wannan al'amari. Mahmud Ibrahim kuri muryar Amurka daga Kano, Najeriya. In an jima a shirinmu na hantsi za mu ji yadda kungiyar dalalan man fetur da ta 'yan kwadago suka yi tar da magana cire tallafin man fetur. abin takaici abin bakin ciki bai yi kama da gwamnatin muhammadu buhari ba wannan a tsari da yake fitowa daga cikin gwamnati hatta ƙaryar da shi ministan na man fetur ya yi cewar an zauna da kungiyoyin kwadago To sai a tare mu a shirinmu na hantsi an anjima da karfe 8 agogon Najeriya da Nijar. Karfa amanta ana tare da sashin Hausa ne na murya Amurka da ke Washington DC. ga shirinmu na gaba. Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Jama'a masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitan kunan Dr. Muhammad Ladan. wanda zai yi ƙoƙarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita na fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To za mu fara ne da wannan wasiƙa da muka samu daga wajen Malam Usman Maniya a can nan ba bakwai janya Adamu akwatin gidan waya 5519 a can Ikeja Lagos. shi kuma ya ce wai yana so ne ka mishi bayanin akan wai to allah ina fatan dai zan ka fahimci wai wai shin wani irin abinci ne ke ba da ruwan jiki kuma wani iri ne ke ba da jini ka fahimci tambayar eh na fahimta to ai a cikin jikin ɗan adam ba bambanci hajiya to domin ai wurin bakwai bisa goma ko takwas bisa goma jikin ɗan adam ai ruwa ne to saboda haka ba ba abincin da yake ba a jikin ruwa kenan eh to shi yasa duk jinin ma a yawancin shi ruwa ne hajiya jinin to shi yasa yawanci a akan so mutum ya rinka shan abin da ke kara mutum ruwa shine mutum dole ya rinka shan ruwa sosai to yasa ake so mutum ya sha kaman kofi bakwai zuwa takwas a rana na ruwa eh to in kana shan wannan to bayan wannan kuma akwai abubuwan da ke gina shi jinin cikin jikin dan adam eh, abubuwan da muke ci kayayyakin abinci kenan eh, kayayyakin abinci suke gina jinin sosai amma ƙara ruwan jikin mutum in dai kana shan ruwa kuma abubuwan da ke da ruwa wadansu abubuwan da muke ci a yawanci suna da ruwa an ka sha kamar su su abarba ne su su lemun zaki na har da su kamar kankana haka eh kankana duk suna da ruwa to eh, eh saboda haka duk abin da muke ci akwai ruwa a ciki ma'ai. To ina fatan wannan bayani da kai ya gamsar da shi Malam Usman. To sai kuma wasiƙar Lami matar janar sakatare Muhammad Ahmed Usman a tungan makeri akwatin gidan waya 95 a can kagara jihar Niger. To. an state ɗinmu ne yau. Eh, ta ce wai me yasa ne idan mace mai shayar da jariri nonon take kumbura wai su sutu-sutu idan jaririnta yana zazzabi. Eto eh abin da ke hawa na kin san yawanci in yaron na da zazzabi bai shan nonon sosai To. To kuma kowane lokaci nonon na saukowa ne. Domin a yanda Allah halitta Allah yake shi da inda mace kuma da tana ta ciki kafin ta haihu ai sai ga nonon ya so girma. Domin da Allah ya yi akwai wani abu da ake yake ta kwakwalwa kuma ta yanda ke bin ta jikin dan adam yadda lokacin sai nonon ya rinka sauka. To kowane lokaci yaro yana aka haifi yaron to nonon nan in bai sha sosai nonon na ta saukowa. Wato ruwan nonon na karuwa kenan. Eh yana karuwa. To kamar nan ma wani lokacin wannan ya faru ai akwai wani kamar famfo da ke ɗiban nonon a nan kasashen. Wato sai ta je ta rage ruwan nonon. Sai ta rage wan shi eh. To shi yasa kenan sai a ga kamar nonon ya kumbura. Eh kamar ya kumbura. Eh, to in dai wannan in dai tana da wannan ya kamata ya amfani da irin wannan zai rage girman kuma yaron a tun ya so ma sauki so ma shan nono wannan kumburin zai sai da in ko da yaro na shan hadda haka nono na da kumburi to ya kamata ya saurace je wani likita ila akwai cuta kenan eh, eh akwai lalura kuma aka je aka duba cikin ikon Allah za a bata magani. Eh aka yi sa'a za a gane abin da ke faruwa. Ba dai sankara bane ko? Ko sai an je an duba. Ba sankara bane wannan lokacin. To ina fatan malama Lami tana kusa kuma ta ji wannan bayani da kamata. To ita kuma rakiya matar shugaba Adamu ɗan dilimi jibo ɗorawa a kwatin ƙarama akwatin gidan waya 756 bukurcan Jos Jihar Plateau. To. Ta ce wani lokaci idan ta zauna in ta tashi tsaye sai ta rika jin jiri. To, wai shin take son ta sani karancin jini ne yake sa ta jirin nan ko kuma menene ke damanta to a kodansu mutane ba karancin jini ba ne a kodansu yadda allah ya dan adam in ka tashi kin san yadda jinin mutum yake yadda yake bugawa eh. to in ka tashi to akwai wani abu na halitta da ke gyara yadda jinin yake yadda jinin ka yadda karfin shi yake yadda yake komai daidai yake amma akwai wadansu mutane in suka canza din jinin bai bugawa yadda ya kamata sai ga mutum ya ya so wa jinjiri dole ya zauna to inda wannan na faruwa hmm. abinda za ta yi inda za ta tashi kada ta tashi baki da cap ta tashi in tana kwance ta zauna tukunna wato ta tashi a hankali a hankali in ta tashi ta zauna ta dan tsaya kaɗan sannan sai ta miƙe to in ta wannan yawanci kuma kan yi daidai amma akwai ɗansu mutane ko da ko mai suka yi in suka tashi za suna ganin jiri to wannan akwai magani da za a basu wanda zai rage zai gyara karfin jini yadda zai tsaya sosai yadda ba za ta ɗan ta tashi din ba za ta rika jin jiri ba amma yawanci in dai mutum ya wannan ya tashi kamar yawanci waɗansu mutane suka tashi da safe da sun tashi tsab gaba baki da sai su rinka jin jini amma suka tashi suka zauna a gefen gado kamar su dan minti kaɗan sannan sai su tashi gaba ke da to wannan yawancin su ba ba abin da ke damun sun haka To yana taimakawa ke. Yana taimaka musu kwarai da gaske haka. To malama rakiya ta sake wata tambaya. ta ce waɗanne irin kayayyakin abinci ne za ta ci domin ta samu rukunin vitamin a a to na a din nan kamar irin su akwai abubuwa kamar su ganyen alayyahu su irin karot da sauransu da ci waɗanne yana taimaka zai ba ta wannan rukunin to eh, karas masu karas eh. kenan da kawai ganye ko akwai wasu kuma eh ganye da kuma akwai yawanci ganye da muke ci irin masu shuɗin Wato masu eh. launin kore ko? Kore kore haka ko jajjaye jajjaye haka yawancin suna da suna da wannan. Kamar su zo galarama eh, ta eh, fasa. Eh waɗannan maktaci yana taimaka za ka same su eh hajiya. To. Eh. To shi kuma Malam Adamu ya yaji. yace ce akwai wani wai irin wasu irin ƙurarraji da ke fitowa wai akan harshen mutum. Me ke kawo wannan? irin waɗannan wurajen da ke fito a harshen mutum yawanci wani lokaci domin ko wani abu da muka ci ne yadda bai dace da bakinka ba ko kuma akwai wani lokaci waɗansu irin kwaya cuta eh kwayar cuta wani lokaci suna iya fitowa kan harshen to ya danganta inda abin ya fito in dai yana hana ka cin abinci ko kuma ka ga abin yana ko ya yi girma da yawa to ka je wani likita musamman za a iya za a iya taimakon ka akwai magunguna da a iya ba mutum eh, wanda zai iya kuskure bakinsa ko kuma wanda zai iya sha duk waɗanda suna taimaka amma da in wani kuraje soma to maimako to na farko akwai kwayan cuta kuma lokaci mutum bai tsafta kware yadda zai eh. tsaftace bakinsa kware da gaske duk waɗannan suna kawo irin waɗannan abubuwan shi yasa wani lokaci ya kamata mutum in ka ci abinci ka kuskure bakinka ka kowane lokaci kuma in ka sha wani abu ko ka ci wani abu ko hura ko wani abu haka ka kuskure bakin kowane lokaci in ka yi haka wato wanke baki akai akai yana akai akai yana taimakawa kware da gaske to wannan kuma abin ya faru to eh. dole ka sauri ka je wani likita domin wani kwayan cuta ne kuma wani abu ne da bai sage da bakinka bai kawo wannan don lokacin san wani lokaci ma har sai ga duk bakin ma wani lokaci in ka so kai wani abu sai ga yana ma jini wani lokaci subhanallah eh to dole kai saurayi ka je wurin likita a duba domin lokaci waɗansu ƙwayoyin cututtuka ne ke shiga to likita ka yi batun cewa a wanke baki akai-akai yana da muhimmanci eh. akwai mutanen da ke da al'adar da idan aka tashi da safe aka yi buroshi shi kenan sai kuma gobe To, a matsayinka na likita, misali a matsayinka na likita wace shahara za ka bayar? ne ya fi muhimmanci mutum ya yi buroshin da safe ne ko koyo in zai kwanta ne ya fi muhimmanci? To duk suna da muhimmanci ya hajiya. Don na farko in ka tayi da safe dole ka brush kada bakin ka rinka wari wani lokaci kin san akwai wasu mutane haka. Eh. In kuma za a kwanta domin abubuwan da kai ta ci duk duk da rana din nan to bai kamata su zauna a bakin ka ba in suka zauna din nan to kwayan cututtuka abinda suke so kenan to kamar masu fama da masu amfani da aswaki su ma in aka yi aswakin da safe da yamma da daddare kuma za a kwanta a sake yi ne eh za su iya eh, ya kamata a yi duk eh su ma aswaki yana da amfani kwarai da gaske sannan a kuskure baki ko wani lokaci ka ci abinci ka kuskure bakin ka ko wani lokaci ka ci wani abu ka kuskure bakin ka duk wannan na taimakawa kwarai da gaske hajiya a akwai wasu ma a nan suna da al'adar da yawo ma suke da da buroshin a cikin jaka in suka ci abinci da yake ko ina akwai wurin ba haya da ruwa da komai sai kaga sun shiga suna goge bakin su eh, eh kamar nan ni ko ina na ko da ci da safe na bani abin nan na ci wani abu duk ko lokaci na kuskure baki na komai ne sai na kuskure baki na da safe in kuskure baki ko in brush da daddare in yi da to in kana haka sai ga Allah ya kare ka da shirin ciwon baki din to likita tunda ana batun tsaftan baki ne da da haƙori da sauransu kasan galibi a nan eh, za ka ga cewa kamar ko a ce a ce duk wata shida ya kamata ka je akwai irin wanke baki da likitoci suke ma mutum din nan eh ana yi nan to gida wahalan da gida kila likitocin ba su da wanda za su yawan amma nan yawanci ana ba mutane shara kowane wata shi da je a duba domin lokaci za ga wani lokaci an gane wani abu da ke faruwa a baki wani lokaci har sankaran baki duk lokacin ake ganewa To a saboda haka ga waɗanda suke da halin zuwa gun likitan ƙuri ya goge musu wannan guga na musamman da ake yi a wace shawara za ka basu a Najeriya ɗin tunda akwai waɗanda suke da halin yi ɗan, amma kuma ba sa yi. Idan mutum na da hali ya je a rinka duba shi kowane lokaci waɗanda ba su da hali kuma su tabbatar suna wanke bakin su ko da wasawaki ne ko da buroshi ne kowane lokaci suna yi to in suke wannan Allah zai taimake su kuma zai kare su. To Allah ya sauwaƙe. Amin amin. To likita kafin mu salama da masu sauraron mu ina ganin muna da tsauran lokaci. Bari mu ansa wannan tambayar da muka samu ko kuma tambayoyi da muka samu daga wajen Ibrahim Wargami Gangalawai a karamar hukumar daraju can jihar Bauchi, Najeriya. To likita ya yi tambayoyi ne guda biyu wasu cututtuka. Da farko ya ce wai akwai wata jinya wadda ake cewa jinyar zare. sai kuma wata da ake cewa jinyar foda likita ka ka fahimci wannan kowace irin cuta a waɗannan cututtuka ma hajiya ni da ban fahimci waɗannan ba abinda zan ce malamin shine ya kamata ya sake rubuto mun ya bayyana mana waɗannan to malam ibrahim wangami a gangalawe muna fatan kana kusa kuma kana sauraron mu a daidai wannan lokaci tun da galibi ka san cewa wasu wuraren akwai yadda suke faɗin wasu cututtukan wasu wuraren kuma na tabbata in dai ka mana bayanin kowace irin cuta ce likita zai baka ansa. eh gaskiya ne to a saboda haka muna fatan za ka sake rubuto mana in ma baka bayyana mana sunan cutar ba in ka mana bayanin yadda take kila a dace likita ka ba da ansa ko eh in dai bayyana mana yadda cutar take za mu insha Allah ma iya bayyana masa abin da ke kawo ta ai to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka na za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirin mu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu kuwa a madadin Dr. Lada. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. To a gaishe ki za mu sake dawowa gare ki ne yanzu nan ki bamu labarai amma a takaice. Taron kolin da aka yi a kan yaƙi da cin hanci da rashawa jiya Alhamis a birnin London ya ce ya kamata Amurka da Birtaniya su yi nazarin manufofinsu da kuma rawar da suke takawa wajen baiwa biliyoyin daloli da aka sato mafaka biliyoyin dalolin da 'yan siyasa masu cin hanci daga kasashe masu tasowa suke satowa. Shugabar kasar Brazil Dilma Rousseff da aka dakatar daga aiki ta lashe takobin cewa za ta kalubalanci wannan mataki shugabar ta lashe wannan takobin ne bayan majalisar dattijan Kasar ta jefa ƙuri'a hamsin da shida na amincewa da kuma ashirin da biyu na ƙin amincewa domin a yi mata shari'a tsige ta daga mulki bisa zargin cin hanci da kuma dakatar da ita daga gudanar da harkokin mulki na wucin gadi. Babbar kungiyar ma'aikatan mai ta Najeriya da ake cewa Pengasin ta ja hankalin duniya akan halin da ake ciki a saboda sake kunno kan hare-haren 'yan bindiga a yankin Niger Delta na Najeriya. Haka kuma kungiyar ta yi nuni da cewa kamfanonin mai da dama suna kwashe ma'aikatansu daga wuraren aikinsu. Da takaitattun labaran muka zo ga karshen shirinmu na yanzu sai kuma an jima da hantsi za mu sake dawowa. muna mika sakon ta'aziyar mu ga Hajiya Mira Adamu yar jarida a Kaduna game da rasuwar yarta Jamila Yusuf da aka fi sani da JY Allah ya ji kanta da gafara Allah ya kuma kyauta karshen mu a madadin Jummai Ali da ta taya na gabatarwa sai injiniyan mu na yau John da Chubahiro Dodo ne da ya bada umarni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya